ina yabo a gare ka ya Allah sarki ya tabbata gare ka ban isa yabe ka kamar da kai ba kanka ba ina salati da sallama ga shugaban halittu annabi Muhammad da alayinsa da sahabbansa baki daya bayan ka uwa masu kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da saduwa a wannan lokaci insha Allah ta'ala a za mu tattauna game da rikicin daɗin Sarauta jihar Kano a karo na goma sha uku a wannan karan za mu tattauna game da batun rushe katanga ta gidan Nasarawa haka zalika za mu yi magana a takaice game da wata jita-jita da ke yawo game da yunkurin gwamnan jihar sokoto na ko dai tsige mai martaba ko mai alfarma sarki musulmi a ko kuma ainihin wato ko yunkurin rage masa karfi da cikar iko a wato wajen nadawa da cire sarakuna a cikin jihar sokoto waɗannan su ne muhimman abubuwa da za mu tattauna a kai a cikin wannan shiri a yanzu insha Allah ta'ala. wasu rahotanni sun fito suna yawo kuma suna ƙara ƙarfi suna ƙara bazuwa ba tare da samun cikakken bayani da yake rusa waɗannan rahotanni ba rahoton na farko ikirarin cewa wato gwamnan jihar sokoto yana yunkurin tsige mai alfarma sarkin musulmi rahoto na biyu wanda shine wanda ya fi wato ya fara fitowa ya fi kusa kuma da wato daidai shine an ce wato sarkin wato gwamnan jihar sokoto din yana yunkurin rage wa mai alfarma sarkin musulmai fawa ne yana so ya ainihin kwace iko na nadawa da cire sarakuna daga hannunsa a cikin jihar Sokoto wannan shine abin da aka ce wato ko shi wato gwamna din yake shirin yi duk da ke wasu rahotanni kuma na karfafar cewa gwamna din yana kokarin tsige sarkin musulmi ne eh, zuwa yanzu babu wata takamaimiyar magana take tabbatar da wancan ne ko wannan ne ko ko duka rahotanni biyun ba haka suke ba sai dai wani bidiyo da aka samu wanda aka ji sautin mai girma alhaji Kashim shatima mataimakin mai girma shugaban ƙasa yana gargaɗar gwamnan jihar gwamna na jihar Sokoto a kan ya kiyaye taba janibi na sarkin musulmi saboda yadda yake ciyar da al'umma gaba da kuma daraja da matsayi wanda bai cancanta ce an tozarta shi ba wannan ya karfafi magana cewa akwai jita-jita kuma akwai majiya mai karfi da take tabbatar da cewa gwamnatin ta jihar Sokoto ta bi turbar irin gwamnatin jihar Kano wajen taba janibin masarauta. And deputy governor of Sokoto zuwa ga mataimakin gwamnan Sokoto da ke wajen wannan taro. Hakika sarkin musulmi ana kiran shi Sultan of Sokoto, amma mutuncinsa da ƙimarsa sun wuce haka yana a matsayin wani babban abu da ya kamata kowannenmu a ƙasar nan ya yi kishi wajen kare shi da mutuncin shi da tallata shi domin ƙasarmu ta samu ci gaba. sai masu kallo ana muku rahama wannan batu ya ɗauki hankalin mutane kuma ya janyo cece ku sosai ya janyo soke-soke ga ita gwamnatin jihar Sokoto. Mutane dama na ganin cewa 'yan arewa suna da wata irin kwakwalwa wato kamar suna da kwaikwayon juna cikin abin da ba alheri ba duk lokacin da wani gwamna ya fara yin wani abu wanda yake ba abu ne da zai haifar da abu mai alfanu ga al'umma ba ko wani abu ne na rikici ya barke wata jiha sai ka wata jiha ma makamancin wannan ya barke akwai mamaki sosai a ce gwamnatin jihar Sokoto ba ta yi tunanin wato tsege sarkin Sokoto ko sarkin musulmai ba sai daidai lokacin da rikicin naɗin sarautar jihar Kano ya taso ko da ku a ce akwai maganar a ƙasa kasance bata shahara ba to taso da ita a yanzu wata kamar gajiya wace ko mutum na na kasu ga ita wannan gwamnati da rashin kyautawa domin bai kyauta a ce ana wancan ba kuma a taso da wannan wanda hakan zai buɗe ƙofar fitina ko ina sai ka ga ana ta taɓa masarautu da haka da haka wannan manajin tsoron zai iya bayar ga fasata al'umma suna ganin za a taɓa abin da ya shafi tarihin su da al'adar su wani janibin ma ya shafi addinin su wannan zai iya janyo talakawa su iya yin bore kuma su haifar da fitina a ban kasa da aka mana kira ga shi gwamnan Sokoto in wannan magana ta tabbata kamar da shi mai girma Kashim shati mai gargade shi ya kiyayi taɓa janibin sarkin musulmi ko da a ce wani gwamna ya taɓa wani sarki a wata jiha ya samu eh, magoya baya ko magana ta zama haka haka to fa taɓa janibin sarkin musulmi kamar wani nau'i na taɓa su duka al'ummar musulmai din kasancewar musulmai suna ikirari da kasancewarsa a matsayin sarkinsu to ya kuma idan aka haɗa da kasancewar sa jika ne na mujaddidi Sheikh Usman Ibn Fodi wanda ya da musulunci a yammacin Afirka da ma sauran yankuna baki ɗaya? ba shakka akwai katsalandan na yan demokradiyya wajen taɓa janibi na masarautu waɗanda suke da tushe na tarihin addinin musulunci wannan kuma ba kuma yake na maka ba sai irin illar da turan mulkin mallaka suka yi mana bayan sun sun kwacewa sarakunan mai iko suna ci gaba da raunata suna ci gaba da raunata su har sai sun mai da su koma baya na ƙarshe a cikin al'umma Allah ubangiji ya kyauta muhimmin abin da biyu da za mu tattauna akai shine batun rushe katanga rahotanni sun fito da kafafen yaɗa labarai mabambanta da musamman na jihar Kano da na sauran jihohi da na sauran ƙasar Najeriya waɗanda suke tabbatar da cewa gwamnatin jihar Kano ta yi kirarin cewa za ta rushe katangar gidan nasara inda Alhaji Aminu Ado Bayero yake ciki wanda aka ɗauki satuttuka na dambarwa tsakanin gwamnatin jihar Kano Alhaji Aminu Ado Bayero kan ya sallama cewa ba shine sarki ba shi kuma ya sallama musamman ne ya sami goyon baya daga kotu kotu ta yi ne ba a ma jingine ba ta rushe waɗannan masarautu guda biyar masarautar jihar Kano da sauran masarautu da ke kewayen jihar Kano wannan ya bashi lasisi na ci gaba da zama a matsayin sarki har zuwa ƙarshen wato ko wannan shara. sai da gwamnatin jihar Kano tana ganin cewa rushe wannan katanga shi ne abin da ya fi alfanu kuma hakan za ta yi ne domin gyara wannan shi ne abin da gwamnatin ta faɗa a fili har take ƙarin fitar da wato kimanin biliyan 99 kamar da ake yadawa cewa wannan shine abin da gwamnatin ta ware domin yin gyara ga wannan katanga sai dai kuma mutane da yawa suna ganin kamar ba ma hikima a daidai lokacin da makarantu suke zuba a wannan damunar wasu makarantun ma a yage sama su yake ba rufi kamar da wasu suka rika haɗa hotuna gashi na makarantu a lalace ba katangon kirki su suka fi cancantar a cire waɗannan kuɗaɗen aje a gyara su ba wai a saka kuɗaɗen a cikin abin da ya shafi rikicin masarauta wanda bukata ce biyan bukata ce ta wani mutum guda ɗaya shine sarkin wato sarki Alhaji Sunusi Lami da Sunusi da kuma biyan bukatar shi kansa gwamna cewa ga wanda yake so ba tare da wasu dalilai waɗanda za a iya bujiro da su a hukumance su zama kamar wato ko laifuka da shi Alhaji Aminu Ado Bayero aikata ba da ya cancanci a yi masa wannan mutane da ganin inda a ce gyaran za a yi me yasa ba a yi gyara akan sauran gidajen sarki ba sai akan gidan da shi Alhaji Aminu Ado ba ke. ba shakka wannan ya janyo cece kwace sosai Har hatta kai ga wani yayi martani da cewa to ai wannan gida ma san ba gida ne da ke ƙarshen gwamnatin jihar Kano ba gida ne da kakan Alhaji Aminu Ado Bayero ya gina don haka shi ya fi da haƙƙi da gyara gidan ba wai gwamnatin tarayya ba bar mu sauri wannan sauti wannan magana da ake cewa za a rusa gidan sarki ai sakarci gidajen sarkin Kano guda nawa ne gidajen sarkin kan sun kusan guda talatin a biyu ba wanda aka taba cewa za a rusa a gyara sai wannan dan aminu yana ciki kuma wannan ai ba gwamnatin kano ta gina ba kakansa sarkin kano a bas. kakan ado bayero wanda bature ya so naɗawa ya yi sarauta daga 1903 zuwa 1919 allah ya masa rasuwa amma gidan ya rasu kuma anan aka binne shi to dalilin duk wanda yake magana ya san dalilin gina gidan wannan fil mu ne mu ya kamata mu yi bayani shi daidairin da yake abu yana ina ya san abin da ya faru 1908 to 1909 ya gina gidan saboda ya tallafa wa turawa su daina yawan shiga cikin birni abin da ɗaukan ido ya fitowa nan ya gana da su saboda bature ya kama kano ranar biyu ga watan fabrairu hijira tana da shekara 1903 bayan sun shigo ta kofar ɗauka eh, eh, eh, wuya ita ce bature yake ce mata duka wuya ɗauka wuya ne kofar ta nan suka faso suka shigo bayan sun gama sun yi sansani a gidan sarki sai suka fito filin da audu bako sakatariyar take a nan suka yi sansani wajen birni daga baya shine suka koma gitsi inda ake ce mata bonfai a yau shi baturan shine sa, wannan sunan baturan shine aka sa masa bonfai to shi kuma sarkin kano a abbas shi suka so naɗawa bayan an yi negotiation ko an jawo a yi sulhu da su shi sarkin kano sarkin kano alu ya riga ya abu sun kama shi to shi ne a wannan shekarar ta 1908 zuwa 1909 shi ne suka zauna yake ya zauna a gidan ko kuma a yake zuwa gidan su gana da su in banda kin allah da neman tashin hankali da zalunci shi wane ne taɓa gyara gidan garba edi shi yi wannan katangar a 1996 zamanin abdullahi wasai kuma bukar mako ɗaya ba kwangila ya gina har masallacin da ake sallar juma'a yanzu kuma garba edi shi ya yi masallacin fanisau da kuɗinsa shi ya kewaye filin idi da kuɗinsa haka kawai mutane ku zo ku tada mana hankali babu ra babu dalili kawai a tada mana hankali muna zaune lafiya a gari kuma sannan gidan gidan sarkin kano ɗaya biyu uku hudu biyar gidaje nawa ne akwai gidan sarkin kano da yake ɗorai akwai gidan sarkin kano a panisau akwai gidan sarkin kano a gogel akwai gidan sarkin kano a dawakin kudu akwai gidan sarkin kano a wudil wannan ma abdullahi bayara ne ya gina shi a cikin 19 bayan ya dawo daga aikin maka a cikin 1933 uh, ya dawo daga aikin maka sarki alhaji kuma aka gina shi a tsakanin 1934 zuwa 1940 1937 eh, zuwa 1940 aka gina wannan gidan na wudil inda sarki sunusi ya rasu duk ba wanda aka taba cewa za a gyara sai wannan dan amina ado bayar yana ciki me suka taba yi wa gidan duk wanda ya san gidan da ai ya ga katangar ƙasa ce daga baya aka zo aka kewaye ta dan kin Allah ba abin da ya samu katangar ba abin da ya samu katangar mutane ba wawaye ba ne kawai ku je kun ji kunya kuɗin da kuka ansa kuka bashi ku je biya muku bukata kenan ku da Allah ta da mutane hankali da kuka yi ku da Allah amma nan magana ma ta wani abu ba zai yiwu ba kawai ku rabu da ita kawai mutanen gari ba za ku ku ba ku zauna lafiya da mutanen gari ku gama tainuwa ku ku tafi kawai shafi muku alheri ba ku zo ku dinga ta da hankali ba kullun tashin hankali kullun tashin hankali kuma kuma kuskure ne da ku da kwankwasan da abba gida gidan da shi su nusulami dan duk ba ku san adabin mutan Kano ba ba wanda ya san adabin mutan Kano duk wanda ya san adabin mutan Kano shi baturan da ya kawo ma yau ake cewa wai gona yana gaban sarki shine Kilifaton shi ya shigo Northern Nigeria a cikin shekara ta 1825 ya zo ya nemi ganawa da ainihin aliyu sannan aliyu dan muhammadu bello dan shehu usman shine sai sultan aliyu bin muhammadu ah, bello bin shehu usman shine ke sultan shine sarkin musulmi ya ce zai zo ya research zai kuma yi kasuwanci a ciki aka ba shi dama ƙarshe duk hanyar da ya biya shiga daular usmaniya ta nan bature ya shigo ya kama mu ya zana musu mu ba mu sami ba to shi ya faɗa da kansa ya ce duk ƙasar hausa babu wata al'umma da take darje sarautar ta irin kanawa saboda su ne kaɗai aka taɓa naɗa musu sarki a najeriya ta arewa suka ce ba su yadda ba aka naɗa sarki tukur a cikin shekarar 1893 a cikin watan oktoba suka yi tuwa suka yi tawaye wanda ƙarshe suka taru a takai suka haɗo kansu sun taho garko shi shugaban nasu eh, eh, eh, galadiman kano yusuf allah ya masa rasuwa ranar biyar ga watan august 1894 bayan ya rasu ya ce abu dan da kafin ya rasu ya ce abu dan uwansa shine suka shigo kano suka yi kamfen ranar laraba sha biyu ga watan Um, sha'aban wanda ya daidai da tara ga watan september sha biyu ga watan sha'aban hijira annabi tana da shekara dubu daya da dari uku da goma sha biyu shine 1312 after hijira kuma yi wanda ya equivalent da ranar tara ga watan september 1894 turanan suka kashe sarki tukur da ƙarfin tsaya suka kashe sarkin to shi kansa kilifaton ya ce a hankali to don haka kuskure ne kuskure suka yi kuma ba wanda ya taba tafiya sarkin kano ya sake dawowa a kwabe shi ya dawo kuma duk wanda ya shiga gidan ba a zaɓar ba wallahi ba zai mutu yana yi ba kowane ne duk wanda ya shiga gidan ya ce ya zama sarkin kano ba a zaɓe shi ba wallahi ba zai mutu yana yi ba ku lissafa ku gani ko shi kakan ko shi kakan nasa kakan su sunusulami dan ya mutu yana yi bai mutu ba sai fita yi daga gidan duk wanda aka zaɓa aka yi wa mutane tilas sai dai bai gidan kuma ba wanda ya taba yi wa kano hawa biyu ko daga a cikin sarakunan da muka samu kusan guda hamsin da shida ko kuma hamsin da biyar ba wanda ya taba yi wa kano hawa biyu sai shi dan gata la a kawo shi dan yana da kuɗi ya ba da kuɗi wannan ma tatsuniya ce mutane ba su yadda ba mulkin za a maida mutane na tenuwa tenuwa bature bature ya samu abu shikenan sai a dinga abin da aka ga dama mutane ba za su yadda ba gidajen sarki ku je ku gyara sauran gidajen ma ko sai wannan kawai za ku gyara ku je ku gyara ɗorayi yana son gyara ku je ku gyara gogel cikin warawa lokal gama ku tafi fani sau ku gyara ko da yake garba ad ya gyara wannan to ba sai wannan ba ku tafi dawakin kudu ku tafi takai takai ku tafi garku da akwai gidajen sarki a nan ku je ku gyara su ba sai wannan ba komai da mutane ba su san komai ba kuna mutane abin da ga dama ko kuma shi shugaban naku ya ɗauka kano gonar babansa ce sai abin da kwankwase ko kano gonar babansa ce ba zai yiwu ba kawai kada mutane su yadda kawai ba a yadda ba kenan wayo ma ya san naki ba ya ce ba wanda ya isa a kano ba to yanzu an nuna masa wasu ba 'yan kanan ba sun nuna sun isan su ya ce ba wanda ya isa shine isasshe ko to kenan yanzu mutane an ya ga isassan bai san kano ba ne duk gaba ɗaya bai san idan kana so ka san kano ka tafi gun malaman soro sai su gaya ma kano ba wai kawai idan ka zo kana iyu ya yara wanda yara yan kyanke sabbani suna ma iyu eh sai kai wai kai ne ka san kano ba ah no no no yanzu ba ga wanda suka san kanan nan ba sun yi gwamnan amma sai su tuka motar su je daurin aure su fita ana gaida su kowa ya girmama su in mutum ya isa ya fito ya yi mana ko ya je ɗaurin aure ko a masallacin unguwar da yake in ya isa a to sai ana tsatsare shi saboda ya san baya da gaskiya zaluntar mutane ko bai san kanan ba duk wanda ya san kano zai zauna lafiya da mutan kano kowane ne amma don ka zo kawai mutane yara kanana suna ma ihu kana abin nan ha to shi ya yi karfin da ba za ku iya karya shi ba ku yarda da wannan amini ya yi karfin da ba za ku iya karya shi ba wallahi wallahi ba za ku iya karya shi ba ku haƙura kawai ku haƙura in kuma so kuke ku ja gwamnatin ta ku. dama ga yadda take ku kenan a mata tantal batetu kaza a gidan biki a tashi famfan fayau shi kenan amma ba wani abin da gidan sarki ya karya ne kawai masifa ce ta neman tashin hankali kuma in muna jaddadawa gidan sarkin kano a bas ne da sa ya gina ba gwamnati ta gina mai ba ba na ba ce ta gina ba tirajare na kano ba ne gina karya ne sai wa masu kallo Allah muku rahama har zuwa yanzu dai babu wani aiki ta kamar da gwamnatin ta fara na rushe waɗannan katangu musamman kasancewa gidan nasara cike ke da jami'an tsaro waɗanda ke bin umarni na gwamnatin tarayya da da kasancewa gwamnatin jiha ta yi kirarin cewa gwamnati a yan sanda din ba wato shi mai girma gwamna ya ce bai san dalilin sa yan sanda ke kin yi masa da'a ba sai da yan sanda sun tabbatar da cewa kes din Alhaji Aminu yana gaban kotu dan haka ba su da hurumin da za su yi wa gwamnatin jihar Kano biyayya a game da wanda shari'arsa take gaban kotu musamman kasancewa sojoji da yan sanda suna karɓar umarni ne kai tsaye daga gwamnatin tarayya bayan nan akwai wani batu wanda ya taso game da wato ko wannan rikici shine yadda aka ga jami'an tsaro sun durfafi gidan dabo inda nan ne Alhaji Aminu Ado Bare yake kuma a kofar gidan akwai wato yan banga da yan tauri da sauran yan gargajiya ɗauke da makamai waɗanda suka baibaye wannan gida jami'an tsaro sun tunkare su sun tarwata taron su sun kore su daga wannan waje wanda aka yasa suke ganin kamar haka wata shimfiɗa ce ta tabbatar da alhaji amina ado bayero ta fitar da alhaji islami da si daga cikin gida amma ta fuskar jami'an tsaro a amsa a fili take jami'an tsaro ba su alakanta wannan da wancan ba za su alakanta wannan ne da samar da tsaro a faɗin jihar kasancewar rike makami wanda ba jami'in tsaro ba barazana ce ga al'umma bayan waɗannan batutuwa bari mu cike muku da jawabin Sheikh a wakar da masallacin Trump inda malam din ya tsokaci game da wannan yunkuri da gwamnatin jihar Kano take na rushe katangar gidan sarki na Nasarawa da nufin za ta yi gyara amma mutane na ganin ba gyaran aka fata ba an nufaci rushe gidan da Alhaji Aminu Ado Bare yake ne dan kawai a kunya tashi hakan ce ta sa malin ya tsokaci tare da aika da sako zafa zuwa gwamnatin jihar Kano game da wannan dambarwa wacce ta dauki lokaci wa waɗannan musibu da muke ciki mu sani akwai laifuffukan wasu mu akwai laifuffukan mu akwai laifuffukan shugabanninmu na zalunci da son zuciya wanda wasu abubuwa na takaici da suke faruwa wanda ina kyautata malam zai biyo ta kansu ana tsaka da wannan yanayi amma a labaran da muke samu in ya tabbata shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa private jet za su siyo na mulamulan kuɗaɗe jirgin yawo da shakatawa trillions na naira ko na dollars mu dawo mu nan jihar Kano ana tsaka da wannan yanayi na fatara da talauci da bala'i za a rushe wata katanga lafiyayya ba abin da ya shafe ta har ta miliyan ɗari wanda wannan miliyan ɗarin da 'yan jam'iyya wanda suka wahalta suka bi aka zo aka bi kowa da dubu ɗari biyar biyar kai da dubu ɗari ɗari abin zai sauƙaƙa to kaga wannan yake nuna maka shugabanninmu na sama da na ƙasa ba ta mu suke ba abin da suke ji daban abin da muke ji daban yanayin da muke ciki daban yanayin da suke ciki daban to duk da haka ba za mu yi musu addu'ar alatsi ne ba muna addu'ar Allah ya shiryar da su Allah ya ganar da su Allah ya ba su ikon sauke wannan nauyi na amana da ya dora musu in ba su yi ba wallahi summa tallahi su sani a ranar lahira a daura za su tashi a gaban Allah adalcin su ne zai kwance su ko kuma zaluncin su ya dabaibaye su ya kai su wuta magana ta karshe da zan sauka akai ya'yan uwa matsalar faɗan daba a cikin garin Kano bai kamata a ce dukkanin wani mai wa'azi ko dukkanin wani wanda zai samu dama na ya tattauna wata matsala ko ya yi magana da al'umma ko da ta minci ɗaya bane a wannan lokaci a ce bai yi maganar rigimar daba ba domin ita ce mafi girman cutar da a yau in ka cire ta talauci take damun mu a jihar Kano wanda muna ganin ta kamar wasa alharbu awwalu ma takunu fatiyatan tas'abi zinati hali kulli jahuli hatta idha shtu'ilat wa shumma diramuha wallat ajuzan ghayra zati halili ita fituna tana farawa ne budurwa da jambaki da gazal da jagira kowa yana sha'awarta amma fa idan wutar fituna ta kunnu to zama take tsohuwa bakin kirin mummuna ba mai santa kowa ta kansa yake yi farkon fitinar daba sakaci ne na iyaye ko muna so ko ba ma so dole mu gaya wa kanmu gaskiya iyaye ne suka ƙi su abin da ya dace game da tarbiyyar 'ya'yansu suka watsar da su suka banzatar da su suka ƙi su ja su a jiki suka ƙi koya musu addini suka ƙi koya musu sana'a shikenan sai miyagu ɓata garin 'yan siyasa suka zo suka cafe su suka lalata su suka nuna musu babu mai mutunci babu mai kima babu mai daraja to sai kuma azzaliman masu neman kuɗi suka kawo ƙwayoyi aka siyan musu to shikenan yanzu sun riga sun zama sun fi karfin kowa da haka yanzu suna cin karansu babu babbaka a cikin al'umma duk wanda yake ganin yadda yanayin fada daba yake faruwa a yanzu ya san abin akwai ban tsoro yara ne zaka samu sama da mutum ɗari da rana tsaka a da a Kano ana faɗan daba amma jira suke sai an yi bacci sawu ya ɗauke ba sa so su yi a gaban iyayensu ba sa so su shafi wanda bai ji ba bai gani ba ijunansu suke yi amma yanzu rana tsaka kai yanzu fa ta kai har makabartu yan daba suke dako ɗazu dazun nan wani ya kira ni daga yankin dala da kulkul ya hatta cikin makabarta malam to magana ta gaskiya maganar gwamnati ta ce wata ce ta gadan mata da faɗan daba tilka ummatun qad khalallaha ma kasaba dole kuma kasabtu wautar da hankalin talaka ne ka zo kana ce masa gwamnatin kaza ce ta kawo insecurity jam'iyya kaza ce ta kawo insecurity ba ruwanmu da wannan ko ma wane ne yanzu waye gwamna yana daga cikin aikin gwamna kula da tsaron al'umma yana daga cikin aikin gwamna kula da dukiyar al'umma yana daga cikin aikin gwamna kula da rawukan al'umma shikenan saboda in ba ku manta ba lokacin da aka yi ta hayaniyar boko haram haka aka yi ta talakawan najeriya wasa da hankali a ce gwamnatin kaza ce gwamnatin kaza ce gwamnatin kaza ce da haka ya masu girma gwamnoni ya masu girma shugabannin al'umma wannan ba zai fi da ku ba mu gani a ƙasa kawai abu na ƙarshe iyayen can da su suka lalata yaran can suka bari suka fi su. yanzu sun dawo kuma su ne wa harkar tsaro ɗungushe yaran ku za su yi daba su yi fadace fadace jami'an tsaro su zo kama su kuma ku tare su kuma ku sa kuka ko kuma in yaro ya taho ya shiga gida mata su fito a ce jami'an tsaro ba za su shiga su kama shi ba wani wani irin sakarci ne wani wani irin hauka ne to a ƙarshe al'umma mafita ita ce mu irin abin da mutanen makka suka yi a shekara ta 33 kafin hijira abin da ake kira da hilkul huduli makka ta taɓa samun kanta a hali matsananci makamancin wannan duk wanda ya shigo garin makka sai an tare shi an masa kwaci da rana tsaka a gaban ka'aba za a yi wa mace fyaɗe ga kayan maye nan suna kaiwa suna komowa mutanen makka a lokacin ba musulmi bane manzo Allah shi kansa a lokacin shekarar sa ashirin ko aiko shi annabi ba ai ba amma mutanen makka suka taro suka kururuwa suka ce a taho a nema wa maka mafita aka taru a gidan abdullahi ibn juda'an aka ce to yanzu za a yi alkawari alkawarin shine duk dan uban da yawa wani kwace a makka kowaye ubansa ko dan sarki ne sai an shiga har gadon uwarsa an ɗauko shi kowa ya yadda aka ce an yadda duk mutumin da ya shigo makka haƙƙin duk mutanen makka ne su tsare shi su tsare dukiyarsa su tsare mutuncinsa su tsare shi har ya fita domin in kun bar 'yan daban nan suka ci gaba da yin abin da kuke wallahi rago abin da ya rage muku na kasuwanci zai mutu ku je ku ga unguwannin da suke zarya da rana suna wannan faɗan duk shaguna rufe su ake ba kasuwanci a unguwar duk 'yan kasuwar unguwar a ranar ba su da sukuni sai dai ka zauna ka tsare iyalinka mutane sun fara ƙaura daga garin kano daga unguwanni suna kuma wata unguwa kuma in kuka matsa kuka bar musu ja'in za su matso fa ɗorayi in kuka bar musu ɗorayi za su matso sharaɗa haka kuke so su yi ta matsawa suna korar ku 'ya'yanku da ku kuka haife su da haka dole ne kowa ya zama namiji dole ne mu koma a unguwanninmu mu yi kwamiti duk uban da aka san ɗansa yana cikin 'yan daban nan a yi masa nasiha hukuma ta sa shi ya kamo ɗansa da kansa ya kawo shi in kuma ba haka ba ya bar gari in kuma ba haka ba aka kama shi to a yi masa hukunci irin wanda yake wa mutane walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ba mu ikon nisanta to assalamu alaikum to a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wataala mu daga dakatar ya bamu dacewa duniya da lahira wa sallallahu wa baraka ala nabina Muhammad wa alihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh